daidai wannan lokaci muna tare da prince huzi hotoro wanda ya waka akan najeriya yanzu haka ma muna location din wakar amma prince huzi me zaka ce masu kallon to abin da zan iya ga musu shine abu ne guda ɗaya zuwa biyu eh. to najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya fannin ilimin talla gaba tallafi gaba ɗaya an janye tallafin tsaro da lafiya gaba ɗaya manya manya masu san sun gushe gaba ɗaya problem ta ko ina sun kawar kai gaba ɗaya a lokacin election su za su dinga mariya idan ana kudin su bar kasar gaba ɗaya arzikin kasar mu sun wawashe gaba ɗaya kasar mu ruwa ah, abinci kammala tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya gaskiya mai sauraro wannan waka sai ma ka kalle ta gaskiya dan irin waɗannan kaɗan ka fara ji daga cikin rap ɗin da muka zuba a cikin wannan waka ta mai suna Najeriya. Gaskiya ne sannan akwai ah, kada su manta wata muka gama aikin ta ita ce rayuwar yan arewa tension. Eh. Nake cewa a rayuwa ta ba ni da tension a matukar kasa na patient da lafiya ba na injection cikin gidan mu ba mai tension. Akan haka ne observation na calculation na dauki attention na zaganin shan kowane section Najeriya an saka ma attention. <laughs> Najeriya